Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. a ƙasar ghana ana iya kama wa alfarido kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin na shirin mu na dare. A cikin wannan shiri za a ji cewa an kama wasu mutane hudu ciki har da mace guda a yunkurinsu na shiga jamhuriyar Nijar da makamai da albarusai. To a yayin da ake ta gargaɗi a sauran ƙasashen duniya kan illar amfani da tsarin kuɗin nan na ne na Bitcoin, ko me ke faruwa da masu amfani da irin wannan tsari na kuɗi a Najeriya? Suna faɗi, suna wayo kuɗi na wayo dukiya na. Bayan labaran duniya za ku buga wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda ake bautar da 'yan Najeriya a wasu ƙasashe inda suka je don neman cigaba. Shin laifin waye kuma mecece shawararku? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafa da shirin nan na wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Jami'in diflomasiya na uku wajen girma a gwamnatin Amurka ya yi murabus a yau Alhamis bayan da ya shafa shekaru 32 yana aiki. Ya zamo mutum na baya-bayan nan daga cikin manyan jami'an diflomasiya da suka bar ma'aikatar harkokin wajen Amurka tun lokacin da Donald Trump ya shiga fadar White House a shekara guda da ta shige. Thomas Shannon ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa ya bar aiki ne domin ra'ayin kansa, domin ya kula da iyalinsa, ya auna rayuwarsa sannan ya rungumi wata sabuwar alƙibla na tsawon shekarun da suka rage masa a duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ya nemi shanan da kada ya yi murabus yana mai faɗin cewa barinsa aiki babban rashi ne. Duk da kalaman yabo na Tillerson, ana kyautata zaton cewar murabus ɗin da shannon ya yi zai sake haddasa sukan lamiri daga mutanen da ke ganin cewa gwamnatin trump da kuma tillerson suna gurgunta ayyukan diplomasiya na amurka abinda ya kashe wa ma'aikatan diplomasiya da dama gwiwa Ƙaramin sakataren harkokin waje mai kula da harkar yada labarai, Stephen Galston, ya musanta cewar murabus ɗin da Shannon yayi yana da alaƙa da rashin ƙwarin gwiwa da ma'aikata suke fuskanta da kuma sauye-sauye da zaftare kasafin kuɗi da ake a ma'aikatar harkokin waje, inda aka san cewar Shannon yayi ta ƙoƙari wajen rarrashin ma'aikatan da suka bayyana rashin jin daɗin abubuwan da suke faruwa. wani kakakin gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar congo ya ce shugaba joseph kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin kasar tare kuma da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe kamar da yadda aka tsara a yi a watan disamba yayin wata ganawa da ya yi da sashen faransanci na muryar amurka lambert mande ya ce duk da jinkirin da ake samu gwamnati na ƙoƙarin kammala shirya rijistar masu kaɗa ƙuri'a a yankunan karkara kuma za a yi zaben kamar yadda hukumar zaben ta tsara kakakin ya kara da cewa shugaba kabila ba shi da niyyar sake tsayawa takara sannan a watan yuli zai bayyana zaɓinsa na ɗan takarar da zai nemi maye gurbinsa a zaɓen na watan disamba kamar da yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ta kongo ya tanada ba amince shugaban ƙasa ya tsaya takara a wadi na uku a jere ba a watan janairun shekara ta daya shugaba Joseph Kabila ya karbi mulkin kasar bayan da aka kashe mahaifinsa Lauren Kabila sannan an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekarar shida aka kuma sake zaben shi a shekarar ɗaya a wa'adi na biyu. Labaran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin kasar Kenya ta ba wa gwamnati umarni da ta baiwa manyan gidajen talabijin ɗin ƙasar guda uku damar su ci gaba da gudanar da yada labarai bayan da suka yi ƙoƙarin watsa hotunan rantsarwar da shugaban jam'iyyar adawa Raila Odinga ya yi wa kanshi a matsayin shugaban ƙasa. Dubin dubatar masoyan Odinga ne suka halarci bikin rantsuwar a babban birnin kasar na Nairobi da niyyar yin zanga-zanga a kan nasarar da Uhuru Kenyatta ya yi a zaben da aka yi a shekarar da ta gabata, wanda Odinga ya ce magudi aka yi. An ɗaga tutar Koriya ta Arewa fiye da saman ginin da 'yan tawagar 'yan wasa ke zaune waɗanda za su kara a gasar Olympic a Koriya ta Kudu. tutar ta fara kadawa a yau dinnan alhamis a wuraren da za a gudanar da wasanni a biranen pyeongchang da gungen waɗanda suke da tsawon tafiyar kilomita 230 daga gabashin birnin seoul kwana ɗaya bayan bukukuwan buɗe wasannin da aka yi a ƙauyukan jinkirin na kwana ɗaya da aka samu ya biyo bayan tsauraran matakan tsaro da koriya ta arewa ta kafa ne waɗanda suka hana a ɗaga tutar wata ƙasar jami'ai sun tsame duk wasu filaye da za a gudanar da wasannin daga cikin dokar ciki har da wuraren kwanan 'yan wasan an ɗaga tutar koriya ta arewa domin gaida 'yan wasanni wajen goma waɗanda ake sa ran za su isa koriya ta kudu da yammacin yau alhamis za su haɗu da mata sha biyu 'yan wasan koriya na kokara na hoki ah, waɗanda za su isa a makon da ya eh, wato suka isa a makon da ya gabata domin su haɗu da wansu 'yan koriya ta kudu wajen yin tsayawa ko atisaye domin karawa a ƙarƙashin tawaga guda. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To za mu fara yadda zangon ne a jamhuriyar Nijar inda aka damƙe wasu mutane hudu ciki har da wata mace masu yunkurin shigar da makamai cikin jamhuriyar ta Nijar ranar Talata. Don jin cikakken bayani, ɗazu abokin aikin abdul aziz Adali Toro ya kira mataimakin shugaban karamar hukumar koko lardin yankin abalak malam rumar mansura ta waya wanda ya ce Dan sanda nan misali ya kira ni ya ce mini sun kama wasu mutane biyu suna dauke da makamai bindigogi kanana. Zole takwas kartushe arba'in da biyar. Mhm. A nan ga bariyar ta abalak. To su wayan mutane aka kama 'yan ina ne? Eh, mutane da aka kama namiji dan ne. Mace matar shi ta Najeriya ce kama namiji da mata ne kuma sun ka sai gane za su kariya sun fito da Libi sun ka sai mota daga Libi suka sayo ta suka zo an da suka mata takardu duka takardu sun mata dan saboda mata a tare su wani wuri don ka hadda Qur'ani suka aza nan bisa gaba mhm. wajen Tablu da Bawar wannan na san duka na bada hanya ne so su musulmi ne ko ko ba musulmi ba ba musulmi ne ke zato wannan na bada shiga ɗaya ne bada shiga ɗaya ne mhm. eh, direban su dan Niger ne kuma ina ji ban sun ba har da wani mutum suke dauke da shi kenan su hudu ne duka duka cikin mota mhm. amma wa'anda da kayan bindigogi su biyu ne masu da miji to yanzu wani kira gare ku ga gwamnatin Niger masu lalle mu gwamnati tana kokari ko yanzu tana kokari da yawa tana kokari tun da abin jama'an tsaro ana ba su goyon baya ana ba su kayan aiki an sa su cikin halin da za su aiki da kyau shi na ji ma wanga sakamako da aka gani haka nan na ya kawo shi dan saboda gaskiya gwamnatin mu tana taimaka ma jama'an tsaro eh, wannan abu ya eh, eh yanzu ga shi mun ga sakamakon aikin da suka yi tun da mutanen da suka kawo har su goma sha tara suna sha tara bindigogi kenan wannan ana cewa suna aikin su mai kyau mm-hmm. mu dai muna son su wasu aiki wannan su da suke wannan aiki vraiment a gode musu kuma eh, a kara musu kuzari. To wani kira gare ka ga al'ummar Abalak idan sun ga 'yan sanda? Lalle ni al'ummar Abalak abin da nake so al'ummar Abalak al'ummar Nijar gaba dai yana son su san da abu guda. Na dai shi tsaro ba su jama kaɗai ba ne suke yin shi tsaro sai kowa sai kowa ya tashi ya kama. To a gaida Abdulaziz Adili Toro da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu kaɗa Najeriya. inda ganin yadda ake ta gargaɗi ga masu hada-hadar kuɗin nan da ake kira bitcoin ko kuma kuɗin lataroni a ƙasashen duniya da kuma tsamin hannun da babban bankin najeriya ya yi daga harkar tsarin kuɗin na bitcoin majalisar dattawan najeriya ta yi gargaɗi ga 'yan najeriya da su kafa-kafa da harkar bitcoin hasali ma majalisar ta kafa kwamitin yin cikakken bincike to yayin da majalisar ke kafa kwamiti shi ko wakilinmu a ikon najeriya babangida jibirin ya tambayi wani ƙwararre kan harkar tattalin arziki a jami'ar bayar ta kano mai suna dr dauda muhammad kwantagora don yi fashin baki sai ya ce kiran shi cryptocurrency wato wani irin kuɗi ne wanda ba irin wanda aka saba da shi ba ake ganin shi shi yawanci ana hada-hadan shi ne ta duniyan gizo ko kuma ana amfani da wasu bayanai sirri kamar wasu lambobi ake yi da shi an kirkiro shi ne a alif dubu biyu da tara irin wannan kuɗi din dai matsalan shi ba wani wanda za ka ce yana tsakiya wata misali dillali ko na ana yin shi ne a boye cikin sirri da wasu lambobi to abin tsoro shi ne nan duk lokacin da ka batar da wannan lambobin naka ko kuma kuka wani gulɗan abun ya zo ya aka kasa shawo kan shi to babu wanda zai taimaka ka gano kuɗinka. To ko 'yan Najeriya sun san wannan harka ta hada-hadar kuɗi ta hanyar Bitcoin Wannan tambaya kenan da na yawa Muhammad Usman Bala wani matashi. Ana siye da sayarwa da shi a intanet na kasuwanci sannan dubious people suna sana'an shi sosai. Muga mutane kenan. Eh suna da yawa online da shi. To kai ka taba yin shi? A'a ban taba yin shi ba amma nakan ji labarin wasu suna shiga su faɗi suna wayo kuɗi na wayo dukiya na ci. To ko me yasa gwamnatoci da dama a kasashen duniya ke taka tsantsan tare da gargaɗin al'ummar su da su guji shiga wannan harkar ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora. Yawanci gaskiya gwamnatoci na kasashe na duniya ba su amince da irin wannan kuɗi ba kuma suna ma 'yan kasansu gargaɗi a kaurace ma irin wannan kuɗin duk da cewa riban da ake samu na wannan hada-hadan wannan kuɗin yana da yawa to amma ana jin tsoron doron da ya tashi rushewa kuma to idan mutum ya asara kuma babu wani hanya da wannan kuɗin zai dawo. tuni dai majalisar ta umarci gwamnan babban bankin najeriya da shugaban hukumar inshoran bankuna da sauran kafofi na kuɗi da su wayar da kan al'ummar najeriya babangida jibrin murai amurka daga Lagos. To a gaida baban gida, to kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda akan bautar da 'yan Najeriya da kan kai kansu ko kuma sukan samu kansu a ƙasashen waje da sunan neman fiyayyar rayuwa. Kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi. da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai kira daga Naja, wake kan layi a Naja? Ibrahim mai wanke hula mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To gaskiya waɗannan bayan Allah da ke fita waje to ba ko kawo musu sanadin wannan ba ainihin shugabanninmu na Najeriya ba su ke da sanadin hada samuna haka don saboda idan da Allah ya hukunci sun tsaya sun kula mana tattalin arzikin Najeriya to babu wani ɗan Najeriya zai fito ya zai je waje neman kuɗi saboda duk arzikin da ake takama da shi a Najeriya ba abin da Allah bai hore mana ba. To da fatan za su ji wannan shawara taka. Bari mu kaɗa Kaduna wake kan layi a Kaduna. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa suna na Abubakar da aka fi sani da suna Malam a nan cikin kare ƙaramar hukumar Kubo a jihar Kaduna. To Malam muna jinka ka. yauwa to gaskiya abin da yake sa gaskiya mutane suke ainihin tsallaka irin wannan to gaskiya akwai taruci to kuma gaskiya mutane kuma suna sukan gaza haƙuri su yi haƙuri da Allah ajiye mutum ya kamata ina ba ai ina ba uwana shawara ya kamata a ce mu duba ni kafin ka na a kan dukkan abin da ka kasa daga Allah an karfa daga Allah ne ka tsaya ka yi tauhidi abin da zai same ka ya same ka a gida ya kamata ina ba yan uwana shawara dan Allah su guji irin wannan abu da fatan za a ta lafiya daga Abubakar da aka fahimta da suna malam Akari to mun gode da shawararka irin ta malam a bari mu har yanzu dai muna Kaduna din wake kallaye a Kaduna to kalmasi barka da aiki barka da warhaka to sana murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya sannu murtala To, so gaskiya ka almasi gaskiya muna ƙara jan kunnan mutanen mu na Afirka duba da dama ka gan za su tafiya nan suka bi ta rabi kasashen larabawa ne. Hmm. Su ba su ta kansu suke yi ba sai mutum ya je a kama shi su bautar da shi kai ka je neman kuɗi sai su kama ka suna neman kuɗi da kai kuma ga azabtarwa muna ta gani a social media video da ake ta azabtar da bakake gaskiya ce ma kansu ta nasu gara su tsaya a gida duk wahala ta ja wahala a gida ya ci ma rufin asiri da mutunci da fatan za ku tashi lafiya kalmasi. To mun gode da wannan shawara taka. Bari mu je mu azarai. Wake kan layi azarai. Sunana Hussein Samuel Abdullahi. To Malam eh, Hussein muna jinka. Wato yawa yawa dama in kadijiya wato san zuciya ne yake sawa. Hmm. yawa babu wani dalilin da zai sa mutum ya bar kasarsa ya bar aikace-aikacen da suke kasarsa ya kama hanya ya tafi wata kasa shawarar da muke bayarwa dai a yi haƙuri kowa ya zauna a gidansa da iyalansa da makamantan haka To Malam Hussein mun gode da wannan shawara taka mai muhimmanci. Bari mu ketara jamhuriyar Nijar wake kan Eh salamu alaikum. Wa alaikum salam. Umma Malam Ali na da dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam Ali gare ka muna jinka. To abin da ra'ayi na bisa kan wannan. Bauta su da aka yan Najeriya, ai ba yan Najeriya ina ba. Mm. Duk cikin kasashen Afirka inda su ta yi ta yi kasashe. Mm. Dole na ta wata kasar da za a galiba. Kawai yanzu alal misali kan kasar Libya. Kasar Libya ba ta da ba ta da shugaba. Mm. Kina wanda ta kai kanshi. Ya kamata yan kasar mu na Afirka. Don Allah ra'ayi kowa ya tsaya gida shi daure. tsaya mu bari mu dawo Najeriya wake kan a muna ka na Sa'adu mai kemis daga kusurwa a nan cikin birnin Zaria. To Malam Sa'adu muna jinka. ka. a alal hakika kamar yadda jama'a suke ta da gudunmuwan nan wannan abun ya daɗe ba yau ne ke faruwa ba babban al'amari ne wanda ya daɗe yana jawo wato hallakan mutanenmu musamman 'yan afirka 'yan bangaren nan namu za ka samu mutum ya kasa hakuri da dan abin da yake samu a inda yake kawai sai ya motsa ya ce zai tsallaka can inda ba an damu ma da shi ba yana da darajar shi da kimar shi da yancin shi sai ya zubar ya koma ya je ya zama kaman bawa dan tunanin dan abin da zai samu wanda bai tabbatar da wani iyakacin rayuwa zai yi ba hmm. ya bar yan uwa da wanda suke rataye a wuyan shi da ya'ya wasu to da ya kamata mutane mu gane mu dawo mu haƙura inda Allah ije mu mu inganta rayuwarmu da na yan mu da fatan Allah ya sa za a gane to mun gode na zariya da fatan za su ji wannan shawara taka bari mu je mu yobe wake kallaye layi a yobe Usman Musa ne da ke yobe guru local government. To Malam Usman gari ka. To ni da abin da na fi a nan gun mutanenmu na Najeriya sakura da tafiye-tafiye nan nasu. Mhm. Don abin da ya sa tafiye-tafiye nan nasu yanzu a Najeriya ma ba ko ina ba za ka shiga bare a kasar waje. Mm. shi ne na kawai wannan usman musa da ke yobe gur local gaman yakubar town to mun gode da wannan shawara taka bari mu je abuja wake kan layi abuja salamu alaikum ana magana da lawal daura mazaunin abuja to lawal muna jinka yawa so wato shawara ta ni a nan wurin abinda nake hangowa daga kan abinda mai kira na farko din nan da ya ce yawanci laifin shugabanni ne yana da kyau mutane su rika yi wa shugabanni adalci hmm. domin kuwa abinda mutane za su hanga su wanda suke tashi su tafi kasashen wajen nan oh. nema ni suka rasa a kasarsu eh? mu da muke kasar mu ya kashe mu da ranmu da lafiyar mu <laughs> muna ci muna sha muna amfanuwa da arzikin kasar mu oh. ba mu damu da abinda da yake kasashen da zamu je a wulakanta ba oh. to amma zai kasance cewa wasu idan sun kira ba su san abin da za su faɗi ba kai tsaye a ce komai a ce shugabanni shugabanni to yana da kyau mu rika yi wa shugabannin adalci mu akan mu adalci baka ganin an ce shugabanni su i kamata su tsaye da wannan abun ta wajen amfani da ikon gwamnati to da alamar ka ya katse bari mu je mu baucin yakubu ke kan layi a bauchi wake kan layi a bauchi to to na baucin ma dai layinsa ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku kan batun bautar da 'yan najeriya da kan je wasu to bari mu je mu gombe wake kan layi a gombe kana magana da awal muhammad kaltungo to malam awal muna jinka ko kana ji ko dama duk wanda bai gaji hawa mota kwaɗe ba ba za ta fara sauke tashar wulakanci ba haka ko kwarai kwa saboda duk abin da ake nufi muna da shi a najeriya ko ba haka ba ne oh. ba ya kamata in mutum zai nema ya nema a gidansa najeriya ba ya haura kasar waje ba to ba ka ganin in ba a fita kasashen waje shikenan kowa ba zai ya mutane za su cuɗanya ai ba cuɗan ake ne ana tafiya neman kuɗi ne ko babu abin da babu a Najeriya ba asidin da babu a Najeriya sai nake gani Saudiya ma da ake zuwa saboda sauke barali ake zuwa ni a tunanina. Oh. To wasu, mm, wasu na ganin idan suka fita zuwa wasu kasashen za su samu abin da za su taimaki na gida na Najeriya. Salamu alaikum. To da alamar mun samu tangardar layi yanzu mu ya koma katsina wake kan laya katsina? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana da Lawal Ewan. To muna jin kamalan lawan. Gaskiya dama na sha neman wallahi ban samu ba. To muna sauraron ka game da wannan maudu'i. To ina muku fatan alheri wannan maudu'i ina fatan duk wanda zai kama shi Allah za su wada abin da zai amfani. Yawwa har da kai ma muna sauraron ra'ayinka. A ra'ayina kawai kenan a da zan muku wallahi. Ah, masu fita kasashen waje faɗin najeriya da suke da dalilai daban-daban suka ce fatara wasu ce kuma so suke su ga yadda duniya take da sauransu ba abin da za ka ce to gaskiya ina musu fatan alkhairi kuma duk abin da zai cutar da su Allah ya kare mana to mun gode na katsina kai ma Allah ya kare ka mun gode mun gode wa kowannen ku da ya kawo gudunmawa Allah sa ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye mu na gaba mun gode Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jinjina wa 'yan wasan cikin gida na kungiyar Super Eagles na kasar akan nasara da suka yi ta doke kasar Sudan da ci ɗaya da nema a daren jiya a wasan kusa da ta karshe ta gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasan cikin gida da ake fafatawa a ƙasar morocco buhari ya yaba da ƙwazo da ƙoƙari da kuma sadaukar da kai da 'yan wasan suka nuna wanda ya ce abin koyi ne a daidai lokacin da yake ba su tabbacin samun goyon bayan gwamnatin ƙasar a fafutukarsu ta lashe kofin gasar a daren jiya ne dai najeriya da ta doke sudan wanda ya sa ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar za ta ko fafata ne da mai masaukin baki wato morocco wacce ita ko ajiyan ta doke kasar libya da ci uku da daya a wasan na kusa da na karshe za a buga wasan neman na uku ne a tsakanin sudan da libya din a jibi asabar yayin da wasan karshe ta gasar za ta biyo baya a ranar lahadi a ingila kuma a daidai rana ta karshe ta rufe kasuwar cefanen 'yan wasa tuni wasu kungiyoyin sun kammala rattaba hannun sayan 'yan wasa inda Arsenal ta yi dacen sayan dan wasan ƙungiyar Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus Pierre Emerick Aubameyang akan kuɗi fan miliyan 56 to sai dai kuma Olivier Giroud na Arsenal shi ko ya koma Chelsea akan kuɗi fan miliyan 18 shi kuma Andrew Ayew ya koma Swansea daga ƙungiyar West Ham a wani labarin kuma ɗan wasan gaba na ƙungiyar Leicester City Riyad Mahrez ya zargi ƙungiyarsa da wargaza burin da yake da shi na komawa Manchester City city din ta yi ta yin mahrez to amma kuma ta janye saboda kasa biyan sharuɗin da leicester din ta gindaya na biyan ta zunzurutun kuɗi fan miliyan biyar tare da wani ɗan wasan an ruwaito mahrez yana korafi tare da mamakin abin da ya sa kungiyar ta ki bashi dama ya tafi kamar yadda ta baiwa takwarorinsa ngolo kante da danny drinkwater da suka koma kungiyar chelsea ƙungiyar west ham united ta dakatar da daraktan ta na yayi 'yan wasa tony henry akan zargin cewa ya furta kungiyar ba za ta kara sayan wani ɗan wasa na nahiyar afirka ba wata jarida mai suna daily mail ta ruwaito henry yana cewa 'yan wasan na nahiyar afirka sukan kawo matsaloli da cece kuce idan ba sa cikin jerin 'yan wasa a cikin wata sanarwa da hukumar kungiyar ta fitar ta ce san ba za ta lamincewa kowane irin nau'i na nuna bambanci ko wariya ba aka haka ne ta gaggauta daukar mataki akan lamarin saboda muhimmancinsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shirin bayar da tukwici na ma'aikatar harkokin wajen amurka na reward for justice na ta yin tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba amurke joel shrum a kowace ƙasa yake. Ranar goma sha takwas ga watan Maris ɗin shekara ta dubu da goma sha biyu ne aka harbe Joel Shrum a kan hanyarsa ta zuwa aiki a ƙasar Yamal, wanda wani ɗan bindiga da aka goyo a kan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi. A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta ƙasa da ƙasa, wadda take da ɗaɗɗiyar cibiya a ƙasar Yamal. Kwanaki kaɗan bayan harin, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Alƙa'ida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka ƙirƙiri shirin a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya tukwicin sama da dala miliyan 125 ga sama da mutane 80 waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin at Reward for Justice. Za a iya samun ƙarin bayani kan tukwicin da za a bayar kan kisan Joel Shroom a shafin yanar gizo ta wannan adireshin rewardforjustice.net Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Ruwad for Justice ta wannan akwatin imel info at rewardforjustice.net ko a kan lambar waya ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara v bakwai. za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka. To gaida Sarfilu, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. Wani kakakin gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar Congo ya ce shugaba Joseph Kabila na da niyyar ya mutunta kundin tsarin mulkin kasar tare da shirin miƙa mulki bayan an kammala zaɓe kamar yadda aka tsara za a yi a watan Disamba. Yayin wata ganawa da yi da sashen Faransanci na murya Amurka, Lambert Mende ya ce duk da jinkirin da ake samu, gwamnati na kokarin kammala shirya rijistar masu kada kuri'a a yankunan karkara kuma za a yi zaben kamar yadda hukumar zaben ta tsara. Jami'in diflomasiyya na uku wajen girma a gwamnatin Amurka ya yi murabus a yau Alhamis bayan da ya shafa shekaru 32 yana aiki. Ya zama mutum na baya-bayan nan daga cikin manyan jami'an diflomasiyya da suka bar ma'aikatar ma'aikatar harkokin wajen Amurka tun lokacin da Donald Trump ya shiga fadar White House a shekara guda da ta shige. Kotun kolin ƙasar Kenya ta ba wa gwamnati umarni da ta bai wa manyan gidajen talabijin ɗin ƙasar guda uku damar su ci gaba da gudanar da yada labarai bayan da suka yi ƙoƙarin watsa hotunan rantsarwar da shugaban jam'iyyar adawa ya yi wa kanshi a matsayin shugaban ƙasa. To jama'a da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗayansa sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen za a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Hafsa da mai tsoro wadda ta taimaka min da gabatar da shirin da ita kuma Julie Lethal Gresham wacce ta haɗa sautin da injiniya mu wannan lokacin shis ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma